ta yi sallah saba'in wadda ba a na ba ya ce la'an na hatur gibilin shaidan domin turmar da hankin shaidan na hoyar ta ja ana tammahal radar rahaman yarda Allah ya a cikinta wadda raukana ta sama ya ce bari in bata in yi wata wa mana a da wanda ya mai da wata sallah tarikin lajab ya baɗori to wadda ya lamta juzuhi bata isa ba kuma fa'ilun da shari'a aikata mugun abu izdon jabruha ɗorata min haji shi a hanya hairu laƙihin talikai wa sahabihi da sahabbansa wa hawa ɗaure ba haƙƙin hanyar manzon Allah ita ko hanyar gaskiya kuma alkhairu kulluhu fi ittiba'i duk alkhairi yana cikin bin manzon Allah wa sharru kulluhu fi ibtida'i duk sharri yana cikin kawa bid'a saman Allah kuma wallahu la yubadu bil uqul Allah ba abota mai da hankali bal qurbuhu bi shar'ihi manqul kusanta Allah da shari'ar da an ka ciro to kamin wannan mala ya kulla fasali akan sajadu guda biyu sai ce wa talafa ayyan matul mazahibi fi mawli'in sujudi zil maratibi numanuhum ba'da salami yazjidi wa shafi'i qablahu wa ahmadu يتبع الوارد من فئل النبي وحيث لم يجده قبل يجتدي ومالك فصل للنقصان kablu wa duba da zal bayani saboda haka malamai sun karkasu wajen sujada raukanuwa umaruhu shi al limami na farko ya ba da salami ga masabi ne babu kabliya ba biya aka yi zallanta shi ko imamu shafi'i qabl qabliya akai wa ahmad ya tani alwarida shi ko imamu ahmad yana bi abin da tuzgo mafi fi'ilin nabi da ake manzon Allah da manzon Allah ya wannan rakunami an kai an ce ba adiya ce aita da ya miye an kace qabliya ce aita to inda ba a samu manzon Allah rakana ba sai ya ce ai ba ai qabliya wa malikun fassala imamu na maliki ya tafsiri lil qusani qabl ya an kai qusani qabliya akai wa zaidu ma'azu in an kai ƙari sai a yi ba'diya duk inda ka ga manzon Allah ya kabli ya ce nukusani an ka samu duk inda ka ga ya ba'diya ce ƙari muna tare da ku fasulun wannan kanun labarai na sujudu sahawi sajadar rabkon wa jizu'u yana isa an tarki sunanin gabarin sunoni sunnonin da ake wa ƙabliya ko badiya wato sun shahi sunnoni guda bakwai sunna lisawin gairi lazimin wa'in mukarrami na kasuwa hidin sunan jihar julusi suratu takabiri tazmiya ta shahudin alfadari waɗanda suna akawa saboda haka shi na malaye magana ya ce yi zuwa an tarki suna ne mina na huwalin ziyara ce ba'adu don ƙari adiya aka yi adiya tana sura ne ba ta na uku wasa jadata ne ba da fi ziyada ta hulƙiƙa amla wa hulƙi fada wasa jadata ne sajadu aka yi ba'adu waɗanda aka wa ba'adi ya fi ziyada ga ƙari wato a ziyadatu muhaqqaqu in dai ta haƙaƙata ta ziyada ka tabbatar da kayan ƙari to sai ba aliya ko kuma a ziyarta mashkuk ƙari abin shakka ba aliya aka yi iyaka surorin ta kenan ba ta da ƙari banda waɗanda su kenan ko tabban ko shakka wa huwa ziyarati ba'd bayan ƙari sai ayi ba'd ba'd salati wannan ƙasa a wuce ma qablahu amma saboda ƙasi wato tawaya ko kuma haduwar ragi da ƙari to aka yi, to ita ko kabliya tana da surori guda bakwai surorin ta bakwai ga surorin ya biyu in an ka surori tara kenan su kenan yaya surorin kabliya shi na ma da yake walin ƙasi a wushe ma ihe ma qablahu ya samu saboda nakasi ta waya ko koran haɗuwarsu su ai kamliya annaqasu muhaqqaqun ragi tabbatacce haƙaƙo ragi tabbatacce ya tabbatar da nakasi shi ne an su muhaƙaƙun ɗaya kenan su mashkukun biyu kenan su wasu ziyartu muhaƙaƙa ne uku kenan su wasu ziyartu mashkuka ne hudu kenan su muhaƙaƙun wa shakka su ziyada biya kenan a ziyartu muhaƙaƙun wa shakka fi nuƙusan shidda kenan saha fi salati lam yadari a naƙasun au ziyada ya rauka cikin sallah bai sani ba shi naƙasi na koko ziyada na to wannan shi annaba kai ga su asurorin qabliya? muna tare da kuwa saboda haka waɗannan su aka wa sujada qabliya waɗannan su aka wa sujada ba'diya tara kenan wala ya takarraru bi takarrurihi wala ya takarraru bi takarrurihi sannan sajira ba ta maimaituwa saboda maimaituwan nakasi ko maimaituwar ziyada a guda ake shi kenan in ji mallar wa yi huru min lillatai ne ba da salami ba mun ci akwai badiya akwai kabliya ba to idan ba'diya ta samu mutum to za a yi harma domin ita ba'diya an riga an yi sallama an yi ban kwana da sallah sai ga na kasiya sai ga abin da ya samu ziyada ta samu wadda aka wa ba'diya to sai an sallama sallah sannan aita don haka in za a ba'adiyya sai an yi harma wa hurimu lillatai ni ba da salami wal ba'adi yusabitun bin niyyati ma takbiratul ihram saboda haka ita ba'diya in za ayanta kabar barin ta biyanna qabliya in za ayanta kabar barin ta huduna don ita ba sallah maza sun shahadu kuma in yayi ba'diya zai tahiya wa yusallimu sannan ya sallama zai zai tahiya sannan kuma zai sallama law ba'da tulin wa wa bil ihrami tashahhud wal jahr bis salam wa sa'in qaddamahu aw akhara qablihi annahu wa ma'ahu yara ni sheikh ana abdullahi wa man sa'a anhumah wanda ya ramkana ga barinsu fa'alahu ma mata zakara ya yi sallah amma ba'adiyya eh, ta same shi amma bai shina ba sai bayan an shekara bayan shekarar nan in dai ba ba'adiyya ta ta samu ga sallar juma'a ba in dai ga salloli na na yuni to sai ta shi alwallah ya mai da gaba ne gaba shi kabara harma da niyya ya kai goshi ne ƙasa so biyu da kabara sassabtawa da kabara ɗaukakowa kabar bari hudu ga ta harma nau kenan sai ce assalamu alaikum sallah ta ta cika wani abu sai addini hmm. juma'a kan sai jami'i eh? a sai jani aka zo a ta sai masallacin juma'a Allah ya ganar da mu wahal wannan naka magana eh, ko kana jama'a nan to sai koma ta isa wahal ya tashahadu lillatayn qablahu to abin tambaya ba a ba an ce ana tahiya ba to tun da ba a sallama ba shin ana tahiya ko ba yi ne an yi ba batulu malamai sun yi ba batulu wasu sun ce ana wasu ce ba yi amma dai abin da a ƙauli tabbatacce ana yi ليكون تسليمه آخر تشهده من سلم آتي تذنك الكنتهياء فإن سحى عنهما فعلهما بعده تو إذا متون قبليات كاما يسير شغل تو هاي سلم صلى تو يمشيت قبليا يمشيت بعديا سجدا بعديا سنة إيو تلت قبليا سجدا قبليا سنة إيو تلت بعديا ba ku ji abin da an kace ba abin da mun kai bayani shi kamin fara karatu wa ikhtalafa aymatul mazahibi fi mawdu'in sujud zi maratibi numanuhum ba'da salam yasjudu wa shafi'i qablahu wa ahmada yattabi al walid min fi'li nabi wa hayy yasjudu qabla yasjudu to anan yana iya ya mai da qabliya ya mai da ba'diya in ya manta qabliya yana iya idan mutum ya mai da ƙabliya ba adiya da gangan ya yi haram in ya mai da in mai da ba adiya ƙabliya da gangan ya yi makaruhi amma idan ba da ganganci da ba ko ta wakilta wata wa in faslu aw a wani qaharatuhu fa qila tabdul idan sujada ta kama shi ta abin nan da ƙabliya ta kammai bai yi ba marmakon ya yi wannan ba'adiyyar bai yi ba ƙabliyar bai yi ba har an ka samu tsawon lokaci ya hake masallaci ya yi nisa har alwala ta ɓaci to wasu malamai sun ce ta ɓaci illa an ya taruka fi'ilan kal julusil awwal awo sai inda yanzu ya bar zama ya bar wani aiki ga mazaman harku wanda a gina shi akan sunoni uku domin wasu malamai sun ce abinda ka bata kalla na ƙabliya in an ka abin abinda ya ginu akan sunnoni guda uku kuma yanzu akwai kauli akwai fi'ili ciki cikin sunnat wa yarji'u tarikuhu eh? ya hada da kauli ya hada da fi'ili kamar zama kamar zama hukum ya hada sunnoni guda uku kuma akwai kauli ciki akwai fi'ili sai ya da zama wayar ji tarikuhu wanda ya bar zama farko ya dawo muna tarar kuwa malam ya saƙilla matuƙar bai saƙandantu ba alal akan ƙasa bai yi da miƙewa ba bai miƙe ba to ya dawo ne shekana abdullahi bin fudu ce cikin dawul musalli Yarje wa tarihu julusu awwali bisawu nadaba awju bayan jali ilan yufariq bi yadayhi hil arda wa ta yi sab'un farada tarikul julus al-awwal awali wanda ya bazama farko yanzu ya dawo amma yi fari kun arda in bai rabu da kasa ba ya da hannaye ne wa yi da goyaye ne kai ka ingaji da kai yace fihi fara ba suwori na larbi guda bakwai an ka yanka wurin nan mai ta tafiya ba kusan ku ji su eh? bakwai to wanda ya bar zaman farko ya taiki miƙe ya ɗaga da hannuwa ne amma goya ne na ƙasa to ya dawo wanda ba zama rako sai ya miƙe ya ɗaga da goya ne amma hannuwa ne na ƙasa ya dawo wanda ya ba zama rako ya ta ya ɗaga ya ɗaga hannu ne guda amma da goya ne biyu da hannu ne guda suna ƙasa ya dawo wanda ya ba zama harko amma ya ta ya ɗaga hannuwa ne duka guda biyu suna ƙasa gwiwa ta guda na ƙasa amma ya ɗaga da gwiwa ta guda ya dawo nau kenan wanda ba zama harko ya ce ya daga bai daga ba amma ya daga da gwiwa ta guda da hannuwa yi guda biyu shi dawo wanda ba zama harko ya daga da goya na biyu duka da hannu ne guda guda na kasa ya dawo nau kenan wanda ba zama harko ya daga da guwa ya ne da hannuwa ne duka kar shi dawo in ya dawo fa in raja'a ba'da istiqlalihi qa'iman badala baɗala, qawli al-asahi mun gane wannan kasu shi na ma yace fa in ada ba'dahu ba'dahu ba'da ƙiya ne baɗala ta bata alal al-asahi wannan ne ƙaunar sahihi illa an a sahiyan sai inda da mantuwa aw jahilan ko da da rashin sani muna tare da kuwa to kun ji kun ji guda bakwai bai dawowa sai ga guda wannan kan tun da ya intikali zuwa ga farali shida da sunna in ko dawo sallah ba baci ya sahihin kauli amma kauli wanda ba su yi suke wata baci ba wannan to in ba ta ɓace ba inda kaulin da waɗansu suka ce ba ta ɓace ba to fa innahu yazidu ba'da salami li ziyadati ko bai ziyada ba sai sujjada bayan sallama don ziyada amma qaulul asaki tabdul Allah shi gane da so kai ka san magana mai ahalari ah to mu zo wa amma al-arkan amma rukunai

ha to shi shi kawa bayani ko tun daga shi shi wala malamin ya ce abin da zahi a ƙare maza a ci gaba eh eh eh, eh. bai zauna ga raka ya haba bai raka a biyu maimakon ya zauna sai bai zauna ba eh eh eh eh eh sai shi kamliya hau shi kenan ƙwarai ku sai shi kamliya mun samu ladar sallah saba'in wanda an kai lahiya ne hmm. to mu zo karatu wa ammal arkanu fala yajuz illa al-isyan biha amma rukuni ba abin da ke isa sai zakuwa da shi in dai an ka bar rukuni to a zo da shi ɗaya sauki babu magana cewa a yi sajada don rukuni a'a malam ya hut mahallu talafi matuƙar bagiren riskuwa bai kubce ba fa in fata in ku wannan bagire ya kubce badalatin raka'a raka'a ta baci sai kawo wata muna tare da ku tunda mahallu talafi ya kubce to aka raka'a madadin ta an yi kaɗi da ko ban ji ba awa akwai abin da ya kai awa akwai abin da ya kai mm, mm. to mu zo wa man zakara fi akhir salati sajadatan wanda ya salla sai da ya gama sai tuna ba sajada karshen sallarsa ina na ya ba sajada la ya alam mahalla ha san bagiran ta ba muna tare da kowa sajada to sai sajada ya kai goshi ne kasa baya wannan sajada wa ata da raka'atin kuma yazo da raka'a inda mai kasin goma da nan kasu ya kai goshi ne shi sajada sannan kuma yazo da raka'a ya yajudu man shaka li sajadatin walam ya dare mahallaha mata zikiru alam wa in yakun fi jalasatil akhira yati biha bi raka'atin kasira bila tashahudin wa qabla yanzidu lisuratul imanu aw munfaridu wanda ya shakka ga sajada bai san bagiranta ba to ya yi duk lokacin da tunawa ta zo gare shi mata zikiru alam ko suna ta ji da gare inga raka a ƙarshe ta ya yi ta to sai zo da raka a yan gajera kusan gajeren raka raka da ba ta sura a ita gajerar raka cikin kasira kana ji da kyau in gudu ya gajeren raka'a ga ya tsari. to kuma sai shi sujada qabliya wa qabla yasjud saboda ni da surati ko ya kawo sura to waka haka limami wanda an gaba ana bi ne mamuna bi ne haka ne yake wanda ka sallah shi dai haka ne yake muna tare da ku ko ko a gane ba to wa da sauran da bai gane ba duniyar ga eh eh awo awo ai ba ni nace ba wa man zakar fi ai wala wala wala wa man zakar fi akhir salati kan la ya'lamu mahallaha bisa inda ya buru ba sajada shi sajada ne wa atabi rak'atun kuma zo da raka'a in ji wani in da mu kasu ni a dan kasu don bai kaka jami'in ce mala abokan malam mawu ba ka bari a ƙare sannan ka yi tambaya wa ƙala shabu ma ma shabu fiye da a'a a shabu ya ce shi kan ya zo da raka'atin faƙas magana sajada ka a yi ta a zo da raka'a an gane wannan wanga kauli yana koma ma yazuru man shakka lisa jalkin walam ya dare mahallaha mata zikiru alam muna tare da ku shi a magana malam ashab malam mai bidimi ne to iyakata kenan yace wa fi kauli hamil al-akhirati in ko ya zamo sajada ga daga raka a ƙarshe ta ya zudu shi sajada lagayu bai komi lagayu bai komi awo ya zudu lagayu komi bai ka gane lagayu ga babu sajada ga yawai maimako ya ce wala su yi da alayyar ya ce to ai kowa gane ya haka lagayu dan ga mallamai Allah saka musu da hmm. eh ban ji ba eh eh eh sai sai goshi ne kasa shi sajada ga wannan raka a taku? eh sai sai goshi ne kasa ya sajada in sajada sai shi koma wata sajada karam kanwa bai tsumi da kowa ba ko zama bai yi nisa ba ko to kaji wata zai yi hmm. sai ya ruta wa man hila tamsalla wanda ya manci raka'a nawa yayi yana cikin sallah sai jahilci shi dai raka ana na nayi bana ala akalli sai shi gini akan kaɗan muna tare da kowa hmm. fa'in taraka ta to in ya gini akan kaɗan kamar yana yamance da cewa yana ganin raka a hudu ko uku to batta uku sai ka guda in ya gama sai yi ba'adiyya kun gane karatu fa in taraka al-fatiha ta in yabba fatiha min raka'atin daga raka'a cikin raka'o'in sallah ce a jaza'ahu sujudu ala al-ashhari sai da ta ishe shi akan kauli wanda amma shahuri duk malamin da ka sani cikin dahilin masa bashi shi ka kawai amma fa sallar ga sai in ta zamo azhar ko la'asar ko isha'i wani malami ce ka sa man ba ciki ka sa gari ba ciki tana da julli illa an ta kuna sana'iyatan sai inda ta zama sallar subahin wata abu wannan kan ta bata ala qaulil qadi wata abu ala qaulil qadi ta bata bisa ga maganar Sheikh Aba Muhammadin Abdullahi ibn Abi Zaid al-Qayrawani shi a ƙabi nan sai su ga magana ta sallah ta ɓaci da tibi fa in taraka takbiratul ihrami in yabba kabara harma ibtada'a shi fara wata sallah hmm. ya ba bara harma to shi fara sallah wal mu'tam wanda an bayan limana sallah tare da shi yuhurimu yana harma wa yudruku shiriski limamin ma lam yarka imamu matakan liman bai ruku'i ba kun ji kauli wanda ya zo maka buki ya iske liman na sallah yana son ya zama mutum ya zama bayan liman yana ne shi maza maza shi kabbara shi kita da liman tun liman bai ruku'i ba wakila ma lam wannan shi a shi da liman shi shi bai dago ba fa ya adaraka raki'an in ya ma ruku an ce a amkana wai bayin ayuwa gare shi an yi hulmi shi harma wai da ruku shi riske shi kabla rawi gabanin shi dago sahai sallah ta yi wa ba'da rawihi a sahihu annahu yabtadi in ko yana tabbara yana riskuwan liman ko da ya rizki liman liman na dagowa to wannan in ya kira da ita cikin sallah ce to shi faru wata sallah sallah ce ta baci ba a kira da ita saboda ya rarki liman jama'a ana rafkan liman ya rafkai wakila amma wasu mallamai suka ce in kabbara lin ruku'i madha in kabbara nan ba da wannan har ba da wannan kabbara ita ba don ka kabbara ta. abin nan a'a in ka bara don har ma ya bai yi ta don wannan raka'a ba to ci gaba da sallah sai ya yi kadi da wannan raka'a amma in ka bara lin ruku'i yayi bara don ruku'i kuma matsayin ka bara harama ya shiga cikin kurkukun liman ba ya ci gaba da sallah tare da liman Ya yi kabbara don ruku'i ya bi liman ana sallah tare da liman ya gano sallah ta babu ta amma kuma ga ya cikin kumshe cikin masajinin imam yana kurkukun liman to ma ba a ci gaba da sallar shi Ya an gama sallah wa a'ada salatahu ijaban alal mashhuli ya mai ko mai da sallah ce bisa ga wajibi ko ga sallah babu ta muna tare da kowa bayan yankewa sai an kai bi shaka ya an gama ko mai mai ta wato suwar na kurkukun liman guda hudu na wannan ɗaya ne daga cikin hudu ya taho ya bi liman sallah amma bai da ya kabara da yi ya yi ta don kuɗi, amma kuma sai ci gaba da ita da sallah bai kabara harma ba to wannan yin da yawa liman da wannan kabbara sai bi liman a gama sallah bai yankewa kuma in an gama wajibi na mai da sallan nan wannan shine sura ɗaya daga cikin surori ta kunu mamumu min masajinil imami da mamu suke zama cikin kurkukun liman na biyu idan mamu ya dariya yana biye da liman sai kyalkice da kyalkita da dariya to shi ma sai ya bi liman a gama sallah kuma babu sallah in aka gama ya mai da wata amma da sharuɗa biyar ya zan dariyar nan da gangan ya yi sannan lokacin sallah bai kunci ba sannan kacce ta zan sallar juma'a ta sannan kuma kar ya zai yana da iko akan barin dariya kuma kada ya zama dariyar da ya kai ba su duka ka yi barci da mamu in dun mamun dariya suka yi to suna iya yanke duka muna tare da su waɗanda su a a guda biyar in sun ka samu ga wanda a bayan liman yana cikin kurkukun liman bai yankewa a ci gaba da sallah haka nan in aka gaba kuma ya mayar to mai da sallar nan kuma idu yi idu wujuba nawa mun ka samu guda ko ko biyu biyu ko to sannan idan mutum na sallah bayan liman sai tuna hadara ya tuna hadara ya ido juban haka nan iya tuna fa'ita yana bayan liman ya ido amma alan nadabi bayan an gama sallah bai fita bayan liman sai an gama ya mai da wannan yana cikin masajin iman haka nan iza zakara al-wutura ana sallar suba ya tuna bai wuturi ba ana asuba to shi wannan shi dai an ka samu kauli biyu ga malamai wasu malamai sun ce a wuturi bai cikin abin da ka bata sallah amma shekana abdullahi cikin dawal musalli ya ce au zakar khalfal imam al-wutura fal hawsum takar yana cikin abin da in ka tuna kana bayani wannan sallah ka bace ashe ni manyan kayan wa qala ibn majishuni wallahi da ta ibn Shuna. ibn Shuni ya ce istihbaban mai suwa akan mustahabbanci wancan kan akan wajibi na waya zuru mu'tam li sahwi imani. mutammi ya sujada da rabkonan limami ne wa ammal masabuku amma wanda an ka riga in sajada imamuhu qabla salamihi sajada ma'ahu mamun da an ka riga fara sallah in limami ne yayi sallah yayi da gabanin sallamawa ta shi sajada ta da shi mamuna ba'diyya na qabliya tare da liman muna tare da kuwa amma ba'diyya sai bayan ya kammala nashi aiki to ilimin ya ƙare ba'adiyya to shi ilimin na sujada ba'adiyya to shi shi mamu mai aiki ne ba lima ya sallama tunda masabuki na a azai wa ƙamalil ƙaba'i ya tahi don ranku ba da salami bayan sallama wa liman in liman ya sallama sallah akwai sajada ba'adiyya kai nai to kai ma muka yi hankuri har shi kammala ba'adiyya nan sannan ka ci gaba wa in sajada ba'da salami in ya sajada bayan sallamawa lam yazjud ma'ahu bai sajada ta dashi shi mamu abin tambaya wa hal yaqumu lil qada'i ba'da salamihi min as-salati aw min as-sujudi qawlani shin shi mamu na tahi zuwa ci gaba da sauran aiki na sallah ko in lima ya sallama sallah babu waya da badiya ce ko ko a sai ya gan badiya sannan ta ci gaba da aiki shi an kai magana ne to amma ci ya ci gaba ya yi tsaye kashi wani aiki ya bari sai liman ya gama sannan ya ci gaba domin limamin ne ya koma shiga wata kwarkwada waya judu mu'tammu ba za qada'i mamu wanda an bayan liman da shi aka sallah to in liman ya ƙara sallah ya sakai to shi ma sajada bayan ya biya abin da aka binsa wal imamu ya hamilu sahawar mutum duk abin da mamu ya ɗauka na kuskure yana bayan liman to liman amalina ya fashi waɗannan kaya wa fi ta amur tarki sunnati yanzu a cikin gangancin barin sunna Bisu sujudi da yin sajada wa yi da rashin yin sajada kaula ne anya magana ne a idan mutum ya bar sunna da gangan muna tare da kuwa abinda an kace a garba tsamin shi sajada ko ku a a kale shi tun da kai ne wa aini eh wa halatarki sunnatul amidi aula wala sujudu taraddudi inji shekana abdullahi shi wai wanda ya bar sajada da gangan shi shi na sajada kuku bai yake zu taraddudi wanda shi an kai taraddudi da adamin nasu na, wala sujudu tarki fadilatin amma babu sajada don bari mustahabbi mutum da to su ba sai qiyal qunuti to in za ku tashi sajada tunda ba ba shahi ina ba inda ma saboda shafi ita ake saya sajada amma malikiya ba babu sajada a wani fada'ilin salatin sajada wa sunnatin ka fakka an ta'ammada ba babu sajada don an ban musabi na sallah wa amduhul kalami wala yana ƙara haɗin nan wa amdil kalami da gangancin magana ne ko lalin silahi ba don gyara sallah ba yana ɓata sallah mubdul an ka ce in ba in an yi da yawa mallace wa in kalla ko da ya karamta lalin sahawihi amma ba ta baci don rafsan watin illa an ya kasura muna tare da kowa sai inda aikin na ya karatu maganar nan ta yi yawa wannan ka tana ɓaci in ta kai kama guda biyar wannan shi kuma dalili ne magana inda ta gyara sallata ko ta kai biyar kaɗan da ta bata yawa ba ba ta ɓata sallah hadisi an ka samu daga imamu na maliki wanda ya ruwaito daga abu shi kuma ya hito mata hannun abu furaira. Kun san malamai na yi nafi'u malamin sa nafi'u nafi'u malamin sa abdullahi dan umar abdullahi dan umar shi ko ga tushe magani ka ɗebowa daga manzon Allah wato annabi sallallahu alaihi wasallama abi hurairah ke cewa sallabina rasulullah sallallahu alaihi wasallama salata asr fa sallama fi rak'atayn manzon Allah ya yi sallah da mu sallar la'asar annabi ya sallama ga raka'a biyu raka'a biyu sai sallama manzo sallallahu alaihi wasallama sai zabar shi to fa qama zul yadayn wani ma abuci tsawon hannu a guda biyu sai ta ce a kasuratu salat amnasit ya rasulullah shi ya manzo Allah an taƙaita bar sallah na an rage mana ita ko kuma cewa kai ya manzo Allah muna tare da kuwa magana nawa qala sai manzo sallallahu alaihi wasallam ce kullu zalika lam yakun da mantuwa da takaita sallah duk ba wanda ya zama nawa dai-dai ne ce karka na Abu zalika ya rasulullah ya ce ya Allah cikin wannan kan ko dai kamance ko kuwa ta kaita mana sallah lalle guda ya zama nawa fa aqbala ala Allah sai manzo Allah hukunta mutane aka rika zulai dai jama'a shin abin da dai na faɗa gaskiya na nawa fa qalu na'am suka ce eh, eh. ya manzon Allah nawa kenan to gaba ta bata sallah ita magana kaɗan ba ta bata sallah li islahiha don gyara ta ya Allah shiga na dan فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتم ما بقي sai manzon Allah ya sa ya sai cika raka oyin da sun karye guda biyu min sun masaje da sajada ta ne ba da salami sannan annabi ya sajada sajadu guda bayan sallamawa wa huwa jalisun da zamni mun gane karatun ga saboda haka illa an ya kasura sai inda ya yawaita to bai yawaita ba wasu alun haka nan tuwayi ko wadatun da atishawa wa galabatul buka da rijaya kuka wa laha amma yana bata ta sahul hadasi hadasi ya an kai shi koda da sahu na bata sallah wa galabatu da rinjayarsa wa qahqahatun da kyakkyata dariya mutum na cikin sallah sai ta dariya to mu ga masaba mu sallah ta baci muna tare da kuwa amma ga masaba imam abu hanifa sallah ta baci alwala ta lalace da sallah da alwala babu eh ko baka yi saka ce don mi ba ka yi kaɗa lattaba amma ban da murmushi murmushi bai bata sallah kaza ka bai lamarin ya kadaba suni amma likin lahu su kan numi in kallamu mu dulakan wajen ma su sujudu san bi ta wasu jala abinda aka ce murmushi bai ba ta zala amma wa hal da lahu shin ana sujada don shi kaulani ayi magana shi imamu na maliki dai shi kan ya kasa cikin makaruhai akwai murmushi amma an nume an royato an sujudu yin sujada lahu ga murmushi an maliki ne imamu na maliki in jamma in kalla mutulakan in murmushi zan kaɗan na mutulakan an shi da gangan ko ba da gangan ba makaruhi ɗaya na wajen ma in ko yayi yawa abdullahi ka ɓata sallan shi sujudu sahil sajada wanda an mai da murmushi fita wasu na cikin matsaji ba a kida cikin mai yawa ba dan cinuna ba jala'i ta bayyana shekana abdullahi ya faɗa cikin dawul musalli o'o oh, oh. wata na kanu haka nan ƙurƙuci in zahara minu matsaɗin huruf idan ciki ne ana jin wurin da ɗaiɗaikun harufa ta hita ba kalkala ne kamar magana yake wa illa in kuwa a ji na ɗaya ta awani shi fala walau ta amma da ya nisan ta bi haifu yi bayyano na zama salati bagina da tsarin sallah wannan kurkucin zai canza shi abdalaha an ka ce malam in ya zama yayi abin bai zan dole ba ya ce in waje ba fasulun Hey. ya sami? Eh. eh eh eh eh sai shi kabliya gaba ɗai awo a a bayi wala ta karo kai baka tunan karatun da an kai kuwa nan da na kummanci wa alaikum salam ta ta kama wa ta kama liman eh. ta kama ku sai eh. sajada a ƙabli ya ya ba da abin abin ya ba sunna sallalahi alautaki لو بعد طول وهو بالإهرام تشهد والجهر بالسلام ya tahiya kuma ya bayyana da sallama amma ce matsayin sunna take Min eh. saurari karatun askari daga mana Allah ya saka da alkhairi kafin gabatar da addu'a insha Allah akwai sanarwoyi kamar haka gobe asabar insha Allah akwai walima da za a yi ta je ga local gaman a nan ƙaura watan nan ƙaura insha Allah ƙauran laile nan za a yi wannan walima gobe insha Allah da haka insha Allah ga yata jama'an musulmi domin halarta wannan walima kuma wani ba kowane lokaci kuka yanta ainihin da lokacin to ɗaya na yau a sannan kamar yadda aka sani insha Allahu musamman ya agaji ana ƙara sanatar da su da alaromi da sauransu saboda aiki ya zo kamar da aka saba in ya zo za a ɗan rage cikin sati lahadi insha Allah akwai irin wannan walima ranar lahadi wannan a masallacin a can shi ya birnin yari insha Allah shi ne malam insha Muhammad wanda suka yi tafiya suna nema addu'a Allah ya ba su ainihin abinda suka tabi na halal Allah ya taimake su معلم الصلاة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا إلهنا وإله كل شيء وخالقنا وخالق كل شيء وربنا ورب كل شيء na roƙonka Allah don cikakken ikonka don kaɗai ta ka da sunayenka da sifofinka maɗaukaka wani haɗuwa ta mu Allah ƙara mata albarka wanda ke karantar da mu muna roƙonka Allah shi akan ka masa da alfeli kuma ya ƙara basila ya ƙara tsawon kwanuka a cikin irin wannan aikin da alfeli mu da ake karantawa Allah ka ba mu ikon fahimta kuma ka ba mu ikon ɗabbaka abin da muka fahimta muna roƙonka ya Allah wannan hali da ƙasa ga mu take Allah ka kawo mana sauƙin al'amura wannan cadar rayuwa muna roƙonka Allah ka taka mata birki Allah ka kawo mana sauki wannan abin tsaro muna roƙonka Allah ka kawo mana gudunmawa wanda suke shiga ciki suna kutun gwaila Allah ya suna da bai shirya Allah ka shirya da su idan ba su da Allah kai mana maganin su Allah kai masa tiran murikin ƙato muna roƙonka Allah kai kacci a roƙe ka tawa mana asiri na duniya da lahira ka shirya da mu ka shirya da zuriyarmu mu ka karɓa mana ayyukan da muka yi na alheri ka yahi mana kurakuran mu ka ba mu lafiya da zama lafiya da gama lafiya ka gafarta mu iyayenmu ka gafarta mu gabatanmu a akan wanga aiki na alheri ka karbi ayyukan gana mu Allah ka yahi mana ba dan halin mu bai Allah ka taimaka mana ala kulli hali ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم توجهنا إلى الخيرات الدنيا والآخرة وقنا من الشرات الدنيا والآخرة وحفظنا من كل طارق طرق إلا طارق بالهي برحمتك نستغيث اللهم أجزنا اللهم أجزنا بحج أسبعة الرسل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين